ce ma har yanzu tunanin wannan saurayin kike yi ba wai tunaninsa nake ba kawai ina kokarin na ga na tuna ko da sunansa ne ko sunan garinsu amma kin ga wallahi na kasa ubangijin Allah zai sa wannan saurayin ba asiri ya miki in babu aci abu ba wata ɗaya ba wata biyu abu ya kici ya kicin yi ba to wa ya sani wataƙila asirin asirin ya yi min gashi yanzu binta yanzu wata ɗaya kenan ba ta da zance sai na saurayinta abin yana da ɗaura min wuta da damuwa a cikin zuciyata wallahi to ke kuwa bintalo an yi saurayi dan birni yana kashe mata kuɗi kan ba zai da susuce ba in ƙarasa alwalan nan jan dubo markaɗanci to ki gida da addu'a ubangiji Allah ya kawo miki mafita Anya dai lafiya? Lafiya ce ta kawo ka. bani hanya na wuce. Ki siya. Malam na ce ka bani hanya na wuce ko? Sai ki siya ki siya. Ba ko baka ga daga rafi nake bane na sha wala na tun safe na je na ɗebo ruwa yanzu ka zo ka tare min hanya? To ko ma lai kika ɗebo me ya shafe ni? Abun da ya shafe ni. Ka bani hanya na wuce. biya kuɗin hanyar zan zage ka fa me ah. haka ne bari ki ƙara kanki nauyi kai an gaya maka wai tsoron ka ake ji ne an gaya maka wai tsoron ka ake ji ne kin gama rashin kunya taki na gama me za ka yi Allah ya isa na. Hmm, wallahi wannan yarinyar ko ta yi sa'a yaran nan ɗawainiyar yau daban ta gobe daban babu abin da za a ci masa da Allah saka da alkhairi kai lalle kan ni ma ne mata murna wallahi alhamdulillah ai haka ake so a samu mutum mai hidima hmm. in aka ce yau mutum tun kana waje yana hidimta ma to fa je gida ma zai yi amma in ba ai dace ba haka zaka je ka tsauna kullun jiya yau ki ji in gaya miki na ji babanta yana magana cewa ya kamata a saka ranar biki saboda me za a tsaya jira tunda yara sun yarda da junansu sun sasanta kansu kai amma abu yi daɗi gaskiya abu yayi daɗi ubangiji Allah ya sanya alkhairi kuma Allah ya sa a yi da mu ki ce in je wa da na albishir din kawa za ta tashi <laughs> kai haka Allah yake da ibar da ai na nan ina fama mm. aminatuwa aminatuwa tun da yaron nan ya rasu ta ki ta tsaye da hankali ta kudda tsayayye sai fama ake matsalar yau daban ta gobe daban abin nan har ya ishe ni yayin na da zan yi da wallahi gaskiya dai kan ya kamata a ce ta tsaye da mutum guda ɗaya tsayayye tun da samarin nan suna zuwa ba ba suna zuwa ba eh kuma ina ga wannan wata wata goma kenan da rasuwar aminu ba ya kamata ta fitar da miji ko ko so shekara fa ya kamata ta fitar da miji a yi bikin nan to na gaji jini da fama nake kullum wallahi na rasa yanzu inda ta fitar da tun da yarinyar nan ita ma ga mini ma ta mm. ba sai a hada a ita kin ga na huta nan kin huta a sirri rufe sai a hada ta nan na ayi biki to yanzu sai an yi kuma ɗaya kuma sannan kuma fa a sake dawowa fa yi wahala har ina gaskiya tun da gashi duk sun isa aure mm, mm, to Allah ya kyauta Allah ya samu dace amin ya Allah barin zo in karasa gida za ki tafi ba to na gode to ma da gida ya ji a bari je a gaida da lissafawa ko ina lissafawa to ba mamaki kai ma dan nawa ne kakka komai wani me yasa auren nan ta kuke zuba mata mai yawa ne ba mai ba za ta ci ba ka ganin lokacin nan yanzu ba su rayuwa mutane yawa wallahi ni sai da kai bayani ma na gane da mai aka shi ta sai da mai kuwa ta wuce ko ta yanzu ce da rashin lafiya ya kama na haka kawai ban san me ba gwara in ci abin da zai kama ni in san shi din ne ka je irga a aurarka ina irgawa ta nawa aka ci ɗari dai da sittin da yanzu abin da na yi lissafi kai sai mun ɗiba da yawa ci da yawa maza an ci da yawa in ka bada arba'in nawa ne lissafin idan na bada arba'in ya kama ɗari biyu kenan kawo arba'in mazaje mutumin wannan na fasi ne na ga idan ka sai wani haka haka ya ya. gobe tomorrow kenan in an tashi da kasuwa ka zo ka rabu kuɗinka Wacce goban yanzu fa kwace abin nan ku ci min, sai gobe

kai ka san duk garin nan babu wanda ya kai ni iya zuba kaci. ga sa'a to billahi lazi haka ba uban da ya isa yana na wurin Allah ko akwai shi eh babu to ban gan shi ba ba wani dan kai sai an karasa sai ran aure amina ga abokina ka ci gaba da haƙuri lokacin ta ne sai ma lokacin naka zai zo na zo a lokacin za ka mata duk abin da ka ga dama ni abin da ya ƙona min rai wannan ya tsigi yarinyar da ko yayi bata gama isa ba aka yi ta ni za ta kalla ta yi wa'azi billahi ko hudu ba garin nan aka wan a masallaci a ce ni zan yi hudu ba a tara masallaci zan yi hudu ba ni wannan abun na rasa gane kansa na rasa gane gindinsa kullum abu jiya yau babu wani magana ci gaba a ciki kawai ka haƙura ka kyale yarinyar na ta can ta karata alime bari yi baccin tashi da Allah kan makuwa ta har ta dauka jahilai a ka'ida ma ya kamata a ce mu ana zuwa mana ma ziyara ta kasa ne kaga mutum yana ganin abubuwan sun fara hawan kansa ah, binta na'am mama baban ke yi min magana kan cewa malam liman ya same shi sun yi magana za a kawo kuɗin aurenki ah, shi ne ce in tambaye ki ke da yaron kun sasanta kanku ko kuwa babu matsala a kawo a karɓa matsala kuma mama kamar ya eh saboda sanin halinki za a iya kawowa in kin san ba wata matsala da zaki je gidan ki ce an miki kaza ba kya so ko yana da wata tabiya daban da ba kya so to tun daga yanzu sai ki bayani ba sai an yi aure daga baya ki ce mana ba haka ba sam ina fata kin gane a'a mama babu wata matsala insha Allah na ba san halinki ki tabbatar min da hakan to mama in Allah yadda ba abin da zai faru to Allah yadda Allah tabbatar mana da alkhairi amin Allah ya albarka jeki ki in yanzu ne baka iya musu yadda kake da yaro ai ba yi bane wannan akan me ba dan Allah eh? ai ta ku tsuru ma gulla nake wannan magana gulla nake wannan magana ina amfani wannan ni ba fa nake ji bane wallahi billahi lazim ni na ce ba na shakka kowa Mala, dan Allah ka dakatar da faɗan nan ka zauna ka mun bayanin wai shin me yake faruwa wani abin aka ce yi ko kuma wata magana aka gaya maka kai mun bayani mana hmm? Ni fa ni fa a guje a kiyaye ni fa ina da hakuri matuƙar hakuri amma fa idan aka kai ni bango raina ya ɓaci ni kaina tsoron kaina ne wai malam me aka ce maka kayi ne hmm? kai min bayani man sai faɗa kake ni fa ban san me ake yi ba yanzu zulai haka za mu zauna mu zura wa mino ido shikenan har mutanen gari sun fara zagin mu suna cewa maganganu na banza akan mu wannan ya ce wannan ya faɗi naki haka ake kai a akan mu ni na san za a yi haka ni na san lallai za a yi haka mutanen garin nan za a kai matsayin da sai sun zage mu sai sun faɗi abin da ransu yake so a kanmu oh. amma su waye kuma me suka yi faɗa ni fa akan jin kunne na nan ina ci na fito daga masallaci hmm. ina kan hanyar dawowa gida ina lazumi kawai sai na ji waɗannan sun ce soye ba ai ba tafiya ba a sai dama hmm. hansu sun take yi ba na gaya miki ba ai na gaya miki biki gani ba ko da na gaya mata na yi magana kin ji ta masa ne ta bakin ki tabbas ba ta yi musu ba amma wallahi ta bala'in ba na mamaki menene abun mamaki a ciki tun da na ga take ta na san san shi take saboda kin ga duk ran da ta je gidanmu sai ta dinga tambaya na ina ya sule in ko yana nan ta dinga lankwashe lankwashe kenan kin san mace musamman ma in ta ga wadda take so za ki ga tana wani jin kunya tana wani menene tun daga lokacin na san cewa san shi take ai yanzu na gano abin da take nufi a sai duk wannan abin da take ta gano ya san da yana so na ne shi yasa to Allah da ya sauke amin amma wallahi ne abin ya tsaya min are ban taba tunanin haka ba to Allah da ya kyauta amin ya rabbi ta kuma Allah ya sa ta gane sau masan wani kenan Jimai! Jimai! Zo nan. Saratu! Saratu! Fito! Bigin zaki kuma? da ce bigin zaki kuma sauri na taho bai na kana lafiya dai ko wai dai ina zuwa tukuna dala dala ku dakata dala ku dakata wai tsakanin daga jiya zuwa shekarun jiya tukuna Wai a cikin ku ya shiga mun cikin dakin nan eh shi abin da ke so in tambaya tukuna lafiya dai ko? wani dan lafiya na ce wani dan lafiya to ni dai ban shiga ba kwana biyu shekarun jiya abin da jiya ban shiga ba ga yau dan ba nake da girki ba saratu wai shiga mun ɗakina tsakanin shekarun jiya da jiya tukuna har abin da ya kawo yau din nan waye bana na shiga mun daki na jimai jimai kudi na aka shiga aka dalibe mun a cikin daki har dubu tamanin dubu tamanin dubu tamanin aka shiga aka dubu kuma saboda abin da ke so da ku a fito mun da kudi na kudi ban gane ba ban gane wanda zai shiga dakin ka ba tambaye ta mana ke yaya menene me yake barwa tukunna jimai duk abin da zai fara cikin gina ba nifa fa ke fa ke zan zan fara laluba tukunna a fito mu da kuɗi kan wa ke ke sarauta a fito mu da kuɗi a fito mu da kuɗi a wai ni shekarun mu da kai ne na maka sata a fara bigin zaki a ce jin mai zaki a lalibe mu kuɗin a mu kuma bigin zaki a taɓa kuma tambaya tambayar laifi ce ba ku da cikin gidan ba tambayar laifi ce na ce tambayar laifi ce ni dai in sata Allah ya kiyaye ba ke a fito min dubu ta bana a ina ah, to kin ga ba ba ba to ta rike kokin mallaka eh ta rike kokin mallaka a duniya kowa ma yana gani ba nan haka fito min eh Habu? Habu ya shiga mu cikin ɗaki? to me je me je min a cikin ɗakin kai kai zo nan zo zo nan abu zo nan zo nan ya ga sabon labari eh, ga ko sabon labari abu ina dubu tamanin da ka ɗauka min anan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi kiyaye subhanallahi wata fuskar mai nake nawa nace ba mai nake Na kake nuna kake munafuka ba ma ba uwarsa bace za a canja ba matar ubansa ce? ana canja mata ba a canja da waya ga miki kada fa so amma ba ana yaro ai in ya zama shaɗi kada so isa kai kamar kan ce akan danka um abu fito mun da kuɗi fito wani kwarci wala kawai mutum jin wala kawai mutum jin dan Allah ki bani karbi kuɗi na manzan Allah ne ki bani karbi kuɗi na manzan Allah ne wani da shari sata a cikin wani ni zaki wa shari na ne ban sarsu ƙarya ne wallahi ƙarya ne ke dai bakin gashi ya shiga ba eh, bakin gashi ya shiga ba oh, haba Allah haba rike mun gulata. Ku na zan karbi ai ta ina kai kai kai wai wai ah, ah, dala kenan zuwa la ilaha illallah wai ke ke ke me kike nufi da ni ina so kai me kake nufi da shi ya fito mun da kunya ka gani kai ka shiga mun daki ko ba shiga mun daki ba ka shiga mun daki ko ba shiga mun daki ba wa abar habuna ya da shaye shaye abar habuna ya da neman mata yawa abar habuna ya da rashin kunya eh a matsayin kina ina zuwa tsaya saratu tsaya dai a matsayin kina mahaifiyarsa ko to a bashi a bashi da wayancan ko to ni eh. kuma a bashi da sata ni kuma a bashi da sata tun da ya shiga yayi mu eh ina shiga wai abu in yana son abu tambaye kai za a fito min da kuɗi ko ba za a fito min da su bane ni ke so in ji kenan kawai eh eh ka dauka kwana biyu nan to so a sharri dai ni dai ni dai fito min da kuɗi jimai wallahi sharri kin san fa akwai inda zan zan zan fakar kuɗi na ta ina ta ba ta ina kika ce ai danka ne ta ina ko ta ina ko ana mace eh. ba a canja da to eh amma ana canza mara hali eh amma ana canza mara hali ko eh amma dai fito mun da kuɗi ina ga mu billahi da zai fito mun da kuɗi ba ni gulata ba ni gulata a dai fito mun da kuɗi wallahi wallahi da fito mun da kuɗi na dai ga muku dai a dai fito mun da kuɗi ta an dai riga ta eh, fashe to to shikenan eh, ta fashe kai in fa ban da kiyar nan ma kan na ba zai kwanta ba ke jimai to shikenan shikenan ba ruwanki sa to kai ki saba baki ba ruwanki kai ki saba na baki na tabbatar dai Aminatu wa kin ji maganganun da muka yi da mahaifinki tunda kina ɗaki kina ji ya shigo yana ta bambamin faɗa kuma ƙarshen ta faɗan idan ya taso a kaina yake ƙarewa kenan a rayuwa ba za a mutu ba a hakura? to in baka haƙura ba ya za ka yi ne hmm? shikenan tun da yaran nan ya rasu baki ɗaya kin tsangwami rayuwarki mu ma kin sa mana tsangwama hmm? kullum baki da sukuni ni kuma a zo a rillibe ni faɗan safe daban na yamma daban to bari ki jin gaya miki gaskiya tura ta kai bango idan za ki canza hali ki canza in kuma ba haka ba to ni na gaji gaskiya zan zara hannuna a kanku saboda na zama ni ce ai maka sarkin 'ya'ya duk sanda aka tashi magana sai dai a zo a ni da faɗa ko kuma da na fita unguwa na wuce a ringa zinɗe na idan malam ya wuce a ringa zinɗan shi haka kuke sha'awa nan gaba kenan ma in daina shiga cikin mata 'yan uwana ko ku ku ranku ku ku kaɗai ranku kun kasa tsayawa guri ɗaya sai tsalle-tsalle kuke yi kuna ja mana zagi a gari hmm? ke kuma na dawo kanki wallahi ki ta hanyar habu ki rufa wa kanki asiri mu ma ki rufa mana habu kin san halinsa sarai a garin nan iyayen da suka haife shi ma ya fi karfin su ballantana ni to kar ki ja mu gaskiya ki fita harkarsa na gaya miki ga kunan ba ku da aiki sai cin mutuncin samari ba izini samari su zo gurin ku sai ku ci mutuncin su ko to shikenan sai a gina muku daki a dada gyara muku guri mu zauna tare da ku a cikin gida tunda ba ku da niyyar aure ke kin yi za ya mutu kin ki hakuri ke kuma kin ki fitar da na kirki shikenan kullun kun sa kun sa ana tsangwama ta ba da kwanciyar hankali wallahi na gaji dukkan ku wacce ta kare min irin wannan iya shegen da take Allah za ta gamu da fushi na yawwa idan za ku fitar da miji ku fitar da miji na ba ku lokaci kalilan kowace ta fitar da miji idan ba haka ba kuma za ku ga abin da ba shi kenan ba na gaya muku sa karkarin banza wanda ba su san abin da yake musu ciwo ba kullum ku ta jawo mutum magana to yanzu wai zama ma kuka yi kuka zuba min ido ba za ku taso a ɗora sanwa ba kuka yi jingun jingun tagumin ne zai dafa mana abinci ko kuwa in ba za ku ci ba ni ku zo ku dora ni da malam sai mu ci ku ku zauna ku ci gaba da tagumin sakarkarin banza sakarkarun wofi